يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة كان درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الإسراء كراتم نجيا من كان كرشان آية بو مشاهد bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da kowane bawa zai tashi a ranar alkiyama da littafin aikinsa a rataye a wuyansa ma'ana littafin aikinsa na tare da shi a kowane lokaci sannan zai haɗu da wannan littafi a buɗe ya ga abin da ke cikin littafin dalla-dalla da kitabaka kafa bi yau al-yawma alayka hasiba Allah zai ce karanta littafinka kai da kanka da kanka ka isa mai hisabi wa kanka dukkan abin da bayi za su aikata za su je su taras da wannan aikin a gaba ga Allah duk daren daɗewa duk abin da muke aikatawa za mu je mu taras da ayyukanmu abin da muke aikatawa ana rubuce shi ƙarami da babba idan mutum ya kyautata ya kyautata ma kansa, idan mutum ya bata ya bata makansa yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyar Allah ya mana zagora, to sai Allah ya ce Allah ya ce manita da fa inna ma ya hatadi li nafsihi wadda ya shiryu yi imani ya tsaya akan tauhidi ya bi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna ma ya hatadi li nafsihi Allah ya ce yana shiryuwa ne wa kansa da kansa <clears throat> jiya mun yi dogon bayani game da abin da ya shafi ayyukan bayi abin da bawa zai aikata yana yi wa kansa ne kyakkyawa ne ko mummuna ne mun karanta wani sashi na wannan hadisul kudusi da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan da 'yan adam tun daga na farkonsu har zuwa ƙarshensu mutanensu da aljanunsu za su daidaita a kan zuciyar mafi tsoron allan cikinsu allah ya ce ni ba zan karu da komai ba idan da na farkonsu mutane zuwa na ƙarshensu mutanensu da aljanunsu za su daidaita a kan zuciyar mafi fajircin cikinsu Allah ya ce ni ba zan ragu da komai ba Allah ya ce ‘yan adam inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku za ku haɗu a wata farfajiya guda kowa ya roƙe ni bukatarsa na biya mishi wannan bukatar Allah ya ce abin da ke gare ni ba zai ragu ba in ji Allah duka waɗannan bayanai abin da suke ɗauke da shi na saƙo Allah wadatacce ne mani ta dafa inna ma ya hata dili nafsi wata ya shiryu ya shiryu ne makansa wa man balla fa inna ma yadullu alaiha wadda ya bata shi ma ya bata ne makansa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه الله تدو ود أيكت أيكي ميكو فلنفسه الله تيا أيكتاني وكنسا ومن أساء ود يموننا فعليها التي تي وكنسا قد جاءكم بصائر من ربكم Allah ya ce ƙar ja'akun basairu min rabbikum haƙiƙa haske fayyace al'amurra a fili ya zo muku daga wajen Ubangijinku shi ne alƙur'ani da sunna Kadi a ja'akum basairu min rabbikum wayewa ya zo muku daga ubangijinku faman abasara Allah ya ce wadda ya bude ido ya kalli gabansa da kyau fali nafsihi Allah ya ce wa kansa wa man amiya wadda ya rufe ido ya makantar da kansa fa alaiha Allah ya ce makansa jama'a mun fahimta yanzu in mun tashi a karatu sai ka ce kai za ka rufe ido ka koma gida zai hana mu tafiya gida Wadda ya rufe ido ya rufe makansa Wadda ya bude idon sa ya bude makansa Allah ya ce wadda ya ga zai bi shari'a Allah ya ce zai bi ne makansa Wadda ya ga zai bi bata Allah ya ce zai bi ne makansa da mutane su fahimci duk abin da suka yi na arziki wa kansu suka yi wa duk abin da suka yi na rashin arziki wa kansu suka yi wa wani yana ganin kamar yana ma wa'insu ne idan ka ji wani ya ɗura ma wani ashar ashar ɗin a littafin wadda aka ɗura ma ashar ɗin za a rubuta ko a littafin wadda ya ɗura ashar ɗin wadda ya ɗura ashar ɗin shi dai wadda aka ɗura mai ashar wata ya ji zafi ya ji ɓacin rai amma wannan ashar ɗin za ta koma inda ta fito ne za ta koma inda ta fito ne saboda ka fahimci idan ka tashi kana kiyamun laili kana yi ne wa kanka kana kyautata wa kanka ne kana gyara wajen kwanciyanka ne a kabarinka idan ka ki kana yi ne wa kanka Allah ya ce mani ta dafa inna ma ya yahtadi li nafsihi wa man balla fa inna ma ya yudillu alaiha wa la wa ziratun wuzira ukura Allah ya ce wata rai mai kaya na saƙon Allah da ya mata nauyi Allah ce ba za ta ɗauki nauyin wata rai ba a ranar alkiyama wala ta ziru wa ziratun wuzira ukura wata rai da ta yi lodin laifuffuka da saƙon Allah ba za ta rage ma wata rai kayan laifuffukanta ba uwa ba za ta rage ma ɗanta laifuffukansa ba komin ƙanƙantar laifin ɗa ba zai rage ma uwarsa laifuffukan da ta aikata ba duk ƙanƙantar abin da ta bukata dukkan bayi za su tashi ne a ranar alkiyama kowa zai yansa ba mai ɗauka ma wani kowa zai yansa wala ta zuru wa ziratun wizira ukura wata rai wadda aka ɗora ma laifuffukanta ba za ta ɗauka ma wata rai kayanta na laifi ba kowa shi zai yansa kowa shi zai ɗauka yansa, kowa shi zai ɗauka yansa, wani ba zai ɗauka ma wani kayansa ba ba matar da don soyayya za ta ɗauka wa mijinta wani ɓangaren laifinsa ba wani miji da zai ɗauka wa matarsa wani ɓangare na laifuffukanta babu wata uwa da za ta ɗauka ma ɗanta ko 'ya'yanta wani ɓangaren laifuffukansu babu 'ya'yan da za su ɗauka ma iyayensu laifuffukansu mahaifi zai ɗauna shi mahaifiya ta ɗauna ta ‘ya'ya su ɗauki nasu masoyi ya ɗauki nashi masoyi ya ta ɗauki nata ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه Allah ya ce wala taziru waziratun wuzira ukura wata rai da ta ɗauki kayan laifuffukanta Allah ya ce ba za ta iya ɗaukan laifin wata rai ba sai Allah ya ce wa in tada'u muskalatun ila himliha idan da wata rai da ta nauyaya da kayan laifuffukanta za ta yi roƙo za ta nemi taimako ilahin liha a zo a taimaka mata a ɗauka mata wani sashi na laifuffukanta la yuhmal min shay'un Allah ce ba mai ɗauka mata duk ƙanƙantarsa. Allah ce walau kana za ƙurba ko ƴan uwa ne na jini Allah ce ba da su ɗauka ba jama'a mun ji wala tazir waziratun wuzira ukura Allah ya ce wata rai da aka nauyaya ta ta ɗauki kayan nauyi na laifuffukan ranar alkiyama wa in ta da umuskalatun ilahim liha da za ta yi roƙo ta yi kira wani ya zo ya taimaka mata ya rage mata laifuffukan ya ɗauka mata la yuhmal minhu shay'un Allah ce ba wanda zai ɗauki duk ƙanƙantan abinda ta aikata na laifi walau na za ba Allah ce kuma koda ɗan uwa ne na jini wa ba zai dauka wa kani ba kani ba zai dauka ma wa ba Allah sai ce innama tunziru alladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus sala kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana gargadi ne ga wadda yake tsoron Allah a zuciyarsa tsakanin shi da Allah duk abin da muke faɗan nan idan gulma ne duk garin nan akwai da zai zo ya ɗau bulala ya ce ma ka daina ne in ka gada maka gyara in ka gada maka ka gyara ba wanda zai zo sa ka a gaba ce maka sai ka daina kai ne daka ma kanka faɗa kai da kanka da kanka innama tunziru ya shauna rabba bil gaibi wa kamu sana Allah ya ce iyaka kana gargadi ne ma waɗanda suke tsoron Allah a zuciyarsu ba a baki ba wa kamun salata kuma suka tsaye da sallah Allah sai ce wa man tazakka wadda ya tsarkake kansa wa man tazakka wadda ya tsarkake halayensa wa man tazakka wadda ya gyara kansa fa inna ma yatazakka li nafsihi Allah ya ce ya gyara kansa ne wa kansa idan kaga mutum yana gudun haram yana gudun kallon haram yana gudu yana gudun inda ake zuwa wusaba ma Allah yana gudun miyagun ayyuka Allah yake ba ma wani yake yi wa ba wa kansa yake yi wa wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi Allah yake wanda ya tsarkaka ya tsarkaka ne ma kansa wa ila Allahil masir makoma na ga Allah baki daya wannan ita ce ka'idar kowa shi zai dauki kayansa babu ne dauka ma ka dinga tunani duk daren daɗewa akwai ranar ɗaukan wannan kayan ka sassauta kanka. a wata sura Allah ce Allah ta ziru wa ziratun wizira ukura Allah ya ce Allah ta ziru wa ziratun wizira ukura ba zai taɓa yiwuwa wata rai da ta nauyaya da laifuffukanta ita ma ta ɗauka ma wani laifinsa ba wa an laisa lil insani illa ma sa'a Allah ya ce ba abin da za a ba wa mutum ranar alkiyama sai abin da ya aikata wani ba zai aikata aiki a ɗauka a baka ba kai ma ba za ka aikata aiki a ba ma wani ba wa an laisa lil insani illa ma sa'a Allah ya ce ba abin da ɗan adam zai samu a ranar alkiyama sai abin da ya aikata wa anna sa'ayhu sawfa yura aikin da ya aikata kuma da a gani shi ma za a nuna mishi duk abin da muke yin nan don Allah ne ko ba don Allah bane Allah ce kowa zai gani thumma yujzahu al-jazaa sannan a sakan ya mishi da sakamako cikakke Allah sai ce wa anna Allah wa anna ila rabbikal muntaha Allah ce zuwa ga ubangijinka takewa take yanzu ai za ka iya tuna wani tun kuna firamare tun da kuka rabu ba ku sake haduwa ba Allah ke da ku haɗu a wajena kowa tafiya yake amma ba wanda zai wuce wajen Allah Allah ce wa anna ila rabbikal muntaha abun Allah kowa yake tsayawa a nan ake tsayawa babanka ya tafi da ku haɗu mahaifiyarka ta tafi za ku haɗu makwabcinka ya tafi za ku haɗu abokinka ya duk za ku haɗu abun Allah nan ne iya wajen tikewar duk wadda suka mutun nan sun yi gaba ne amma duk da mu je mu haɗu Allah ya haɗuwar alkhairi kowa shi zai ɗauki aikinsa wala taziru waziratun wuzira ukura wata rai da ta ɗauki kayan laifuffukanta ta nauyaya da laifuffukanta Allah ce ba za ta ɗauka ma wata rai laifinta ba in ka ga mutum ya samu wani estara laifi sanadiyar wani to kamisho ne amma ba aikin wancan ne wa izakila, kila ma za anzala rabbukum a asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama Allah ce domin su dauki nauyin laifukan su cikakku a ranar alkiyama Allah sai ce wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin da kuma laifukan waɗanda suke batar da su ba tare da ilimi ba duk wadda ya saba ma Allah zai ɗauki laifinsa to idan ya ja wani kuma cikin saƙon Allah ko ya nuna ma wani saƙon Allah to wancan saƙon Allah da wancan ya yi yana da kamisho a ciki bayan nashi za a ba shi kamishin wancan jama'a mun fahimta to a nan ne mutum yakan ɗauki nashi kuma ya ɗauki kamishin batar da wani jama'a mun fahimta ko sigari ne karka yadda ka sha karka ba ma wani ya sha shi ma in zai sha je sai nashi haka ne karka yadda ka biya ma wani kuɗi ya saba ma Allah karka yadda za ka ɗau naka kuma ka ɗauki kamishon nasa kuma daidai da laifinsa in dai har ba za ka tuba ba to karka yadda kuma ka ja wani karka yadda kana da wa'insu fayafaye na baƙa a wayanka ka tura ma wani akwai matsala karka yadda karka yadda akwai naka na kallo da kake yi akwai nashi na kallon da yake yi to kana da kamisho a ciki wala ya hannu luna askalahum wa askalan ma'a askalihin Allah ya ce wallahi za su ɗauki laifuffukansu wala ya hamilun na asƙalahum shi ne nasu wa afkalan ma'a asƙalihim da wani nauyin tare da nasu to wannan nauyin na waɗanda suke ɓatar da su ne karka yadda wani ɗan iska ya ɗauko ta fajira su zo bayan sun gama iskancin su za su tafi ka bata kyauta a'a ka taimaka ko baka taimaka ba ka taimaka ka taimaka duk abu in saƙon Allah ne duk abin saƙon Allah ne karkace taimaka wala wa alal ismi wal udwa duk taimakekeniya Allah ce ku yi akan alkhairi kar ku yarda ku yi taimakekeniya akan saba ma Allah wani ya taso daga garin su ya zo garin ku wata hidima ce ta sabon Allah ya kawo shi kar don yana abokin kai zo gidanka ya kwana zai ne inda zai kwana ba shi masauki ai taimaka ma abin da ya zo yi ne zai zo karka yadda kowaye a duniya karka yadda ka bi shi akan saba ma Allah kar kuma ka yadda ka taimake shi akan saba ma Allah karka yadda karka yadda kana da wani aboki da budurwarsa ka san dan iska ne ba aurenta zai yi ba karka yadda su yi fada wai ka sasanta su karka yadda karfe yadda eh sai su je su nemi wani dan iska ya sasanta su haka eh ana haka ko ba haka shi ya san abokin san ba auren yarinyar zai yi ba ko sun yi fada kuma wai shi ne zai neme ta a sasanta su akan ne akan ne akan su ci gaba da iskanci yawa karka duk abu illan shi ne karka yadda Allah baya barin wanda yake taimaka ma sabon Allah Allah baya barin wanda yake taimaka masa sabon Allah to in ka ga mutum ya samu kamisho wancan kisar 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wassalam da ɗaya ya kashe ɗaya annabi ya ce har tashin alkiyama in an yi kisan kai sai an cire ma wancan ɗan annabi adam ɗin kamisho me yasa annabi ya ce saboda shi ya fara karka yadda wani style na sabon Allah a fara gani a gunka karki yadda wani ɗinki na iskanci a fara gani abinki ita ba ta je ta nemo naka karka yadda wani abu in saba ma Allah ne a ce an ɗau simfirin daga gunka duk wanda ya ɗauki wannan simfirin har ƙarshen duniya kana da kamishin a ciki shi yasa duk wanda ya yi sallah a duniya manzon Allah yana da kamishin ɗinsa a ciki saboda shi ya koyar shi ya zo da ita shi ya koya ma kowa zakka shi ya koya ma kowa hajji shi ya koya ma kowa sallah shi ya koya ma kowa tauhidi haka karantarwa in ka karantar duk wanda yayi aiki da karatun kana da commission alaihi salatu wassalam haka ne duk abu in laifi ne karka yadda ka yi kokari ka tuba ka daina karka yadda ya sarkafe ka balle kuma a ce har za ka dinga taimaka ma waɗansu suna saba ma Allah to mutum sai ka ga ya ɗauki wannan kamishin ɗin bayan gana shi to kuma gana na kamishin nuna ma waɗansu wannan mummunan aiki annabi ya ce man dalla ala Khairi falahu ko falahu mislu ajri fa'ilihi yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata Allah ya ce wala ta taziru waziratun wuzira ukura wata rai da take ɗauke da laifuffukanta ba za ta ɗauka ma wata rai nata laifuffukan ba Allah ya ce wa makon namu azibina hatta na ba'asa rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba Allah ya ce har sai mun aika manzo zuwa ga mutane wannan ita ce ka'idar Allah e ولكل قوم هاد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دو الأمة دا الله يتقع أباين قصا تسيا تورا متى منزو ولا منزو يزن يزن ينك هنزري يزن بشارة بودي إيماني يزن قرقعي بودي كاثر ينك هنزري don kar mutum ya kafa hujja a gaba ga Allah cewa shi ba a gargaɗe shi ba shi yasa inda za ka yi ta bibiyan dukkan 'yan wuta da irin nau'ukan azaban da za a musu Allah ya tsare mu da ka samu Allah ba zai ce a fara yi ma wani azaba ba har sai an tambaye shi wa'annan laifuffuka da suka kawo ka wuta an maka wa'azi a kansu sai ya ce eh amin Shirun وكفوهم Ushurun lazina zalamu wa azwajuhum wa ma ya abudun Allah zai ce ku tattara waɗannan azzalumai ku gargada su wuta wa azwajuhum da ire-iren su da matansu da abokan burmesu su akan wannan laifuffukan wa ma ya abudun da abinda suka kasance suna bautawa fahaduhum ila siratil jahim Allah zai ce ku gargada su zuwa ga wutar jahim mala'iku da su dauki abin duka yadda ake kada dabbobi haka da aka su ana cikin tafiya da su Allah sai ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsai da su su abin tambaya ne ma'ana ku tsai da su bari mu yi musu tambaya to haka da an kai a tambayi wannan a tambayi wannan a tambayi wannan a tambayi wannan wa iz yatahajjuna fil nari وكان الذين في النار Allah ya ce wa iziya ta hajjuna finnari Allah ce ka tuna lokacin da suke jayayya a cikin wuta sai ƙulub du'afa ulul na istakbaru sai ƙanana waɗanda suke da rauni talakawa sai su ce ma waɗanda suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya su ne in na na kunna kunta ba'an, da su gaya wa manyan su ce musu mu kasance ne a duniya mabiya gare ku fahal hal antum mugnuna anna nasiban min annar shin yanzu ba za ku wadatar mana da wani yanki na wuta ba ma'ana ba kwa ɗauke mana wani nau'in azaba ba ba kwa ce ma Allah ku kuka samu ko Allah zai rage mana azaba ba ƙanan lazina takbaru sai su manyan su ce inna kullum fiha ai mu muna cikin wuta wanda baya ciki shi zaka ce ya taimake ka mu ma muna ciki kuma ku ce mu taimake ku inna allaha kad hakama bainal ibad Allah ya riga ya yi hukunci a tsakanin bayi wa kana ladina fin nari Allah yace sai waɗanda suke cikin wuta sai suke baki ɗaya da mabiya ɗin da waɗanda ake bi likazarati jahannama sai su ce wa masu gadin jahannama mala'ikun da suke gadin wutan ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijinku يخفف أن يوما من العذاب يسسو تامنا إني ثيا إن إندا ذات شيكار دبو أوتا أشيكار دبو سنا روكم الله يباسه تن إني ثيا الله في سبيل الدبا الله يسألنا قالوا فيما لا يكون شيء مسلم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات to wai manzanninku ba su kasance sun zo muku da hujjoji bayyanannu ba waɗannan laifuffuka da suka zama sanadiyar shigan wuta dama ba a gaya muku cewa za su kai wuta ba ne ƙalubala sai su ce an gaya mana ƙalu fada'u sai mala'ikun su musu habaiki su ce to ku yi ta roƙa Allah ya ce wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal roƙon kafirai Allah ya ce ɓata ce da taɗewa kawai amma ba biyan bukata a cikinta jama'a mun fahimta wannan ka'ida ce Allah ya ajiye shi ya sa gwargwadon gwargwadon yadda al'umma ta samu ilimi da karatun addini da karantaswa gwargwadon yadda hujja ya tabbata a kanta gwargwadon yadda hujja ya tabbata a kanta wal qur'anu hujjatun laka aw alayka annabi ya ce wannan al-qur'ani hujja ne gare ka ko hujja ne a kanka hujja ne gare ka ka karanta alkur'ani an karantar da kai alkur'ani ka yi aiki da alkur'ani hujja ne a kanka ka karanta alkur'ani ko an karantar da alkur'ani ka yi watsi da alkur'ani to haka ne Allah bayi azabtarwa sai ya tura manzo walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi la qalu لقالوا ربنا لولا أرسلنا إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين من قبل أن نذل ونكذب ولو لقالوا ربنا لولا أرسلنا إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحظى ولو أن أهلكناهم بأذاب من قبله الله يتي إندا أتي من هلك رد سود أذابا كافين زوا من زوا الله صلى الله عليه وسلم بأتوا من زوا أدركا كيسو أهلك رد سود لقالوا ربنا da za su ce ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan Allah ai da ka aiko mana da manzo laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nazilla wa nakhza kafin mu kafin mu kaskanta mu walakanta Allah ai da ka turo manzo to Allah sai turo manzo duk wanda ya zo gaba ga Allah idan azaba ta shafe shi Allah zai tambaye shi kullama ulqiya fiha fawjun fa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala وقلنا ما نزل الله من kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir masu gadin wuta da su ce mai gargadi bai zo muku ba manzo bai zo muku ba ba a muku wa'azi ba ba a gargade ku akan kafirci da miyagun ayyuka ba qalu bala qad ja'ana nadhirun za su ce hakika manzo ya zo mana fakazzabana muka karyata wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in muka ce karya ne ba Allah bai saukar da komai ba mun karyata ne mun karyata ka ciyayi ka ciyayi wasa da abin da ya zo na alkur'ani da sunna kuma ka dinga ba kanka a sanin ka nemi fuskar ɗinka mai kyau ka je ka gwada rubuta abin da ka sani allah ya ce ka yi ba ka yi ka rubuta abin da ka sani ya ce ka bari ka ki ka bari ka duba su da kyau haka sai umar yake cewa hasibu an anfusakum kwamna an tuhasabu ku dinga ma kanku hisabi kafin a je a tsaye da ku a muku hisabi da a ko ba da a ba da a to Allah ya saukar da Alƙur'ani da sunna don a shirya da bayi dukkan al'ummomin da suka shuɗe Allah ya shar'anta musu shara wadda ya bi ya dace wadda ya ƙi ya taɓe Allah ya samu dace sai Allah ya ce فيها فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من ضعيف وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله يتي وإذا أردنا أن نهلك قرية إذا من في هلكر دوت القرية بذات كيلا باري با أمرنا mutura fiha muna'amiha masu jin daɗinta masu mulkinta masu ikonta masu dukiyanta Allah ce sai mu umurce su da ɗa'a mu shar'anta dokoki da za su bi fafasa ƙofi sai su yi fasikanci a ciki Allah ya ce fa haƙa alaihan ƙaunu sai kalmar azaba ta tabbata akan wannan alƙarya Allah ce fa ha! tadmira Allah ce sai mu markaɗe ta markaɗewa sai mu ruguza ta mu lalata ta Allah ce iyakar ruguzawa jama'a mun fahimta wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan mun nufi za mu halakar da wata alƙarya amarna mutura fiha sai mu yi umarni da bin Allah da bin manzanninmu a cikin wannan alƙarya waɗanda kuma su ne jagorori mawadata waɗanda suke da ni'ima a cikin wannan alƙaryar ba ku sako Allah ce in suka yi fasikanci suka ibin Allah suka kafirce ma Allah fa haka alaiha alqawl sai kalmar azaba ta tabbata a kansu shi yasa daga lokacin da aka ce shuwagabanni, jagorori waɗanda Allah ya ma ni'iman cikin al'umma su ne fajiran al'umma to al'umma ta ga ta kanta domin dama ai su ne za su iya hana laifin su ne suke da iko su suke da fara to in aka ce kuma barna daga wajensu zai zo to kaga kuma al'umma ta shiga uku ta lalace Allah ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha Allah yace wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin Allah yace haka al'amarin yake ba mu taba tura wani manzo mai gargadi kafin ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa cikin wata alƙarya illa qala mutrafuha face manyan alƙaryar masu jin daɗin alƙaryar sun ce inna wajadana aba'ana ala ummatin ala ummatin bi ma'ana ala millatin ala dinin mu mun samu iyayenmu akan wani addini to sai ka samu na iyayen san ma bayi haka ne yace an zo da sabon addini to sai ka samu tsohon ma bayi dama ba yana faɗan hakan bane wai don kawo gyara a maganan addini ne bayi so ikon Allah ka san wani ba maganar addini addini nan kwata-kwata ba ban su wai ana magana dinga kawo maganar Allah Allah da sauransu a malam to malam wannan wannan duniya wannan Najeriya wani daɗi ta yi har da zaka cire addini a rayuwarka wani daɗi ta yi malam da har zaka ce wai a bar maganar Allah malam to haka ne ko da duk wanda aka ɗauko maganar addini shi na ganin wani abu ne daban inda za ka tashi ka ce a dinga zuwa sai ce a zafin kai ne eh zafin kai ne <laughs> ah yalla boy ka je ka ga yadda ake binne mutane a kabari Allah ka je ka yadda ake zura mutane a kabari wallahi ba ka da abin da zai taimake ka banda addini ba abin da zai taimake ka banda addini duk abin da za ka yi kullum muna maimaitawa da Allah ya halatta ma ka tashi tsaye ka yi shi gaban ka gaɗi amma ban da wasa da addini banda wasa da addini wasa wasa ban da wasa da addini wasa wasa ban da wasa da addini kar ka yadda kai kaɗai za a kai ka kabari a rufe ka kai kaɗai za a kai ka a rufe ka ɗan da ka haifa wata ran sai an tambaye shi yanzu babanku shekarar nawa Allah sai ya yi shiru tukunna ya jima kafin ya tuna shi ma ya fara mantawa da lokacin da ka mutu ya shiga sabgogin haka ne haka ne wasa wasa karka yi wasa da addini wasa wasa karka yi duk abin da aka ce haramun ne duk abin da aka ce haramun ne Allah ya hana manzon Allah ya hana ka bari ka bari ka bari ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila aradana an nuhulika ƙaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci a cikinta wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiya wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin Allah yace haka muka sanya cikin kowace alƙarya akabira mujrimiha manya manya mafiya girman sai su zansu ne mujriman wannan alƙarya ba haka mutanen maka suka faɗa ba suna ganin da manya manya wanda ya kamata a ce su za a ba wa annabta saboda su duk abin da suka kulla suna ganin shine kullalle abinda da suka warware suna ganin ya warware Allah ce kuma duk wannan kulle-kullen makansu suke yi makansu kansu zai koma wala yi hikul makarin sayyiwu illa bi ahli duk lokacin da Allah ya maka ni'ima ka zan mai godiya da Allah ka zan mai godiya ma Allah kar ka yi amfani da ni'ima wajen saba ma Allah kar ka yi amfani da ni'ima wajen saba ma Allah in Allah ya maka ni'ima ka yawaita godiya ma Allah akan ni'ima mun karanta kissar irin su annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam irin su zulkarnaini dama da fawa da Allah ya ba su amma kaga hanyar da suka sarrafa wannan damar mulki da Allah ya ba su akan da'a ma Allah akan da'a ma Allah karka yadda Allah ya maka ni'ima ka ce zaka fajirci to Allah yake idan muna so mu halakar da wata alƙarya za mu yi umarni da abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta su kuma sai su kama fasikanci suna kama fasikanci to komai sai ya tabarbare domin laifuffukan talakawa wato ba shi da tasiri kamar laifuffukan manya shi yasa galibi da ka samu annabawa talakawa ne suke bin su saboda rikicin da yake tsakanin su da dan sauki akan na manya jama'a mun fahimta shi talaka ko mai wa'azi ne iya faɗansa da shi da kan ya ce ba zai ji ba ba zai jabin karatun ba to shi kuma babba zai iya cewa ma zai hana kaga ai yana ganin yana da fawa to duk abin da suka auna suka yi ta kenan abin ya juye musu eh abin ya juye musu eh kuma haka ne duk wadda ya zaɓi duniya akan lahira to haka rayuwarsa take dawo da jin kunya wanda ya ji kunya a lahira da ya ji kunya a duniya saboda ne saboda zuciyarsa duniya ta zaɓa da ya rasa a duniya wanda ya rasa a lahira da ya yi dariya a duniya a lahira wanda ya yi dariya a duniyarsa amarin yake da duk wadda ya sayi duniya ga barin lahirarsa Allah ya tsare ni duk wadda ya zaɓi rayuwar duniya a kan lahira za ka ga duk jin daɗi shi ya fi so ya ji a duniya kan a lahira duk wani kunci da matsatsi za ka ga ya zaɓi na lahira a kan matsatsi da kuma kuncin duniya to Allah ya tsare ni. Allah ya ce wa kam a halakana min al al-quruni min ba'di nuhin Allah yake yi karnoni alqariyu nawa muka halakar bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam mutanen annabi nuhu sun zo sun wuce adawa sun zo sun wuce samudawa sun zo sun wuce mutanen annabi shu'aibu sun zo sun wuce mutanen annabi lut sun zo sun wuce ga sunan al'ummomi da yawa sun zo sun wuce Allah ya ce kam ahlakana min alquruni min ba'di nuh yo karnoni alqaryoyi nawa nawa muka halakar bayan mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam wata rana annabi shu'aib alaihi salatu wassalam ya tashi yana wa'azi wa mutanensa kala ya kawo ya ce la ya jiri manna kuma shiƙa Thank you. أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد kun كون kar saba min da kuke yi duk abin da na zo da shi ku ce ko ba za ku yi ba kar ya ɗauke ku kar haushi na da kuke yi ya ja ku an yusibakum mithlu ma asaba kauma nuhin har irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu kuma ya zo ya same ku au qauma hudin ko irin abin da ya samu mutanen annabi hudu ya zo ya same ku au qauma salih ko irin abin da ya samu mutanen annabi salihu ya same ku wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id yace mutanen annabi lut ba su fa da nisa da ku ai kun ga irin yadda Allah ya yi da su jama'a mun fahimta to duk waɗannan al'ummomi duk waɗannan ƙarnoni da aka halakar da su duka je ka bi alkur'ani kowanne da ka samu wadda suka fara ƙin gaskiyan suke faɗa da gaskiyan mala'u ne wa qalal mala'u fa mala'u wa mala'u fa qalal mala'u ne to daga inda suka fara faɗa da annabi ko manzo to kaga na bayan su talakawan su da su bi su to daga inda suka bi su sai a je a rubuta duka Allah sai ya halakar da su jama'a mun fahimta amma yanzu shugabanni in suna so su bi Allah talaka ya isa ya taka musu birki to amma wani yakan bi na dole ko don albashinsa haka ne ko shi yasa Allah yake idan majiya ni'ima na alƙarya suka lalace to halaka ya zo kan al'umma idan jagorori suka lalace to halaka ya zo kan al'umma duk waɗannan al'ummomi da aka halakar tun daga annabi nuhu ka je ka bi irin suratul a'raf irin suratul shu'ara da dukkan surorin da suka zo da kisoshin za ka ji mala'u su waɗannan manyan su waɗannan makusanta ɗin su ne suke ta kai kawo har aka kai rubuta da su yanzu kun ga duk shegantakan fir'aunan nan kasan su hamana suka loɓa shi Allah ya ce wa ƙalal mala'u min ƙaumi fir'auna manyan mutane makusanta na gwamnatin fir'auna sai suka je suka same shi suka ce mishi yalla koyi a tazaru musa wa ƙaumahu yanzu yalla koyi haka da ka zura ido wa musa da mutanensa atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadhharaka wa alihatak yanzu haka zaka sa ido wa Musa da mutanensa ba ruwansa da kai ba ruwansa da abin bautanka qala sai yace musu sanu sanuqattilu abna'ahum zamu dau mataki zamu karkashe ƴaƴansu ya zugu ko bai zugu ba ya zugu ya zugu to daga inda aka aka ingizo shi kuma yake zai yi fada da addini to an dulmi an dulmi jama'a mun fahimta to shi yasa ba shugaba ba ba jagora ba ko a gidanka kai kar ka yadda ka zama simfuri na saba ma Allah kar ka yadda a ce laifin laifin a wajenka a gidanka ake gani kana yi kar ka yadda za ka watsa gida ka zan jagora a gida mai umarni da alkhairi mai hani da mummunan aiki karka yadda ka zama kana shigo da nau'uka na saƙon Allah a cikin gidanka don kai ne jagora daga inda ka lalace gida ya lalace kai ne jagora kai ne mai umarni da alkhairi kai ne mai hani da munanan ayyuka wani zai ɗauki sigari sigari ya ba wa ɗansa ya ce je kunno mishi yana faruwa ko bai faruwa ɗansa da ya haifa shi zai ba shi taba ya je ya je dodalo mishi wuta to ga wannan aka ce shi babanka ne ai an samu matsala Allah ya samu dace Allah ya ce wa kam ahlakana min alquruni min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi kabiran basira ubangijinka ya isa game da zunuban bayi ya zan masani sannan kuma mai gani duk abin da bayi suke duk saɓon Allah da suke aikatawa Allah yana ganin laifin Allah kuma ya san abin da suke aikatawa to jama'a sai mu kwana anan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika